اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul musulmi ah, yau kuma a zaman mu nan ci gaban karatu muna kwana na sha biyar muna farkon suratun nisa'i aya ta farko wannan sura suratul nisa'i ta a madina kuma tana da ayoyinta ne asu wa hamsu aw sittu aw sab'u wa sab'una aya aya ɗari da biyar da saba'in ko aya ɗari da shidda da saba'in ko aya ɗari da bakwai da saba'in aya 177 ko da 76 ko da 75 wa mawdu'a harar isi abinda a jagoran abinda wannan sura ke karantawa mawdu'in ta al-ahkamu shakhsiyya hukumce hukumce na gangar jikin dan adam warrawa duk bai na bani bashar ma fima bainahum da abin da zai kullewa tsakanin jama'a mutuntaka tsakanin mutum da mutum wa baina halikihin, da kuma abin da zai kulle tsakanin mutum da mutum da kuma tsakanin su da mahalicin su da hibzu huquqi du'afa don tsar haƙuƙuka masu rauni wannan sura abin da kosa kenan bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinƙai wa bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس يا قوم تانيه أبو حكمه المكلفين عند النزول عند النزول وتوانا هدابنا wanda hukuncin suna game waɗanda abba ligai lokacin da aya ta jida wa man sayanta zai fi silkihim da kuma wanda zai tsaru cikin zurinsu ma'ana cikin filalansu minal maujudina na daga waɗanda an ka sama samammu wal hadithina ba'da zalik da waɗanda za a sama bayan haka bima kullihu bihi awwaluha ga abinda an ka kallafa ila yawmil qiyamati har rana alkiyama fa innal ijma' mu'aqadun ala anna akhir al umma mukallafun bima kullihu bihi awwaluha ijma'i ya hadu akan cewa karshen al'umma an aza mata abinda an ka aza ma al'umma farko kama yana bi'u qawluhu alayhi salam kamar yadda abin nan bayanin manzo sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari akan haka alhalal ma jara ala lisani ila min qiyamati annabi ya ce abin da halal abin da ya gudana ga halshi na cewa halal na dan nan har ranar alkiyama hmm. wa lafzun nas yushmalu dhukura wal inas haqiqatan dan an ce annasu to ana nuhin namiji da mace duk sun shiga to Allah ya ce ya ayyuhan nasu ta baku ya ku mutane ku tsarci ubangijin ya qabu azabar Allah da an tuɗi kuwa Allah ɗa wa gallaba zukura ala inas an karin jayar da maza akan mata Allah zai khalaqakum min nafsin wahida Allah wannan da ya halicce ku daga rai guda Adam wa khalaqa minha ya halitta daga ran nan kuma zaujaha matarsa hawa bilmaddi min dir'i min abba'i yusra an halicci hawa'u daga awazar adamu daga cikin awazunsa awazarsa ta hagu wa Allah ya baza farraka ya raba wanda shar ya watsa minhu ma cikin annabi da adamu min adamu wa hawa rijalan kasiran wani sa'a maza masu yawa da mata masu yawa zai ta allazi tasaaluna ku tsarci ubangiji wannan da kuke gama junan ku da shiya fihi idgamu ta'i bil asli fi sin wa fi qira'atin bi takfif bi hasbi ayta tafa'aluna kuke roƙo da junan ku sai muku abu da shi fi ma bai bainakum tsakaninku har sai qulu ba'dukum li ba'd bagirin da sashen kuke ce ma sashi as'aluka billahi ina gan maka ina ina roƙonka don Allah ina roƙonka da Allah ku unshirka billahi ina gan da Allah kai abu kaza ko ka abu kaza wata kula arhama ku tsarki zumunta ka ku yanke ta an taka da uha wa fi qira'atin bil jar adama ala damiri fi wa kanu yanashiduna bir rahim sun suna gama junan su da zumunta wa ne ka suna inda tsakanin mu da kai na zumunta to ku tuna wannan inna allaha kana alaikum raqiba allah ya zan mai tsaro gare ku hafizan mai tsaro li a'malikum ga ayyukan ko majazikum mai muku na bi hadita ay lam yazal muttasifan bi zalika Allah bai gushi ba yana bai saffantuwa da haka Allah ka gane damuwa mu ci gaba وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وهذه الآية مقدمة لأحكام التي تربط بين الله والناس والتي تربط بين الناس بعضهم لبعض wannan aya muqaddima ta ga hukumce hukunci wanda ke kullewa tsakanin Allah da mutane wanda ke ɗarmewa tsakanin mutane sashen su da sashi wa fiha husnul matsalai ciki akwai kyakkyawan malika summa shari'a fi bayani mawaridin ittiqa wa mazannihi sannan shiga cikin bayanin matuzgar tsoron ubangiji za a kare kai da kuma inda ake zatonka faƙala wa atul yatama ya ku al'umma ku ba marayi ku ba marayi a sigari yan ƙanana al'ula waɗannan la'aba waɗanda babu ba gare su kaddamar kalamu ya gabatar da magana shi ma ya ta'allaku bihim ga abin da ya rashe ga marayi li izhari don bayyana da kamalin inayati cikan kula bi amrin da al'amarin su wal hidab wagga magana lil awliya ga aka yi ta wal awsiya don da aka wasiya ku ba marayi amwalahum dukiyoyin su dukiyan marayi ku ba su abin su balagu in sun ka balaga rashi ne suna shiryayyu in marayi ya balaga yana shiryayye dukiyar da aggare wadda agga hannu ka ne mai riko ba shi kaya ne ولا تتبدل الخبيث تكو تنز ممونا الحرام حرام قلنا يجي لن يطلتها الحلال على اي تاهدو هنا لقولي كما تفعلون كما ينفسي اي كتاء من اخذ الجيد ندقوا ابو ميكو من مال اليتيم تدوك مراي وجعل الربيع اذا سنك من مالك ندوك يكو مكانه بجنسا كاين مراي ناجه النوكا تدوك مراي كيو كباش تدوك ناشي ميكو كليكي كيو كيو Allah ya hana wala ta kulu amwalahum kada ku ci dukiyoyinsu almagmuma abin hadawa ila amwalikum zuwa ga dukiyoyinku ku dauki dukiyar marayi ku hada ta ku canye ka ku haka innahu ay akala hakin dukiyar marayi kana huban ya yi babba babba zamban laihi kabiran babba aziman mai girma ya an kace shi an haga mace to abin da ɗaya ka wanke cikin nan wuta Allah sauƙaƙa ci gaba وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا تكما dama ita wannan sura abin take magana kare hakkin mai rauni wa in hibtu in kun ji tsoron Allah ta kusudu ba za ku bi adalci ba fileta ma a cikin marayi fi mu'amalati bihim tafsilun cikin mu'amala da su akwai bayani daki daki wa ahkamun da kuma kunce kunce ta satbilu lakum haqiqa za ta bayyana gare ku wa hibduha arita zilu ankum al-khawf yana gudda tsoro gaban ku yi adamin iktisadi a cikin rashin adalci yin cikin su wani sa'idu kuma yana taimakon ku kuma duk kawa a cikin jin tsoron Allah wa da'ati da da'a daga dukkan ubangijinku sun mabada sannan Allah ya fara fi tafsilil ahkami a cikin bayani daki daki na hukunce hukunce wa adakala fil yatama ya shiga cikin marayi kullu da ifin duk wanda an mai rauni duk wani mai rauni to magana gada aka yi nan ya fada ciki wa in lam yakun yatiman ko ban bayyana ba ina misali misalin misalin mata wasu ha'u da wawaye walwarasa da masu gado mutlakan take ba kai masu gado nan tsofina da tijaina masu ƙarfi na balagaguna yara na duk sun shiga wa shiyuku da dattijai wa ajaiz da tsoffi wa ashabul khusumati da yan ƙara gaban kotu waɗanda duk sun shiga cikin mai kama ya ci mufassalan kama yadda ke yi bayani daki daki to nan yana yi wa wani shi mamaki shigar da waɗannan mace kamar marayi take ga hannun mijinta ba ta da wani abu sai abin da ya ita don haka ta koma amana da hannu ne kamar marayiya wawa wanda bai iya sarrafa komi dukiyarsa da ga hannu wani koko shi ga hannun waliyi ne to shi ma marayi magada su ma da an ka bari waɗanda za a raba a basu ba san wani al'amari yake ba su ma marayi na haka nan tsofi wajen masu hidima su iyansu na kamar marayi suke tsohi maza ko tsohi mata ashabul husumat waɗanda suka kai ƙara kotu wajen alƙali kamar marayi suke Allah na neman ya ba su abin da su na gaskiya kada ya yi a wurin shari'a ya zan don wani ya bashi wani abu to shi zai hukuntawa da gaskiya ya bar mai gaskiya in bai bashi abu ba matsayin marayi suke Allah ya yi magana ga waɗanda duk an ambace su matsayin kamar marayi domin cewa da an kai da su don haka an ka ambace su haka to kuma duk ga wannan bayani abubuwan da ke tasowa yau ya kamata mutane su yi kula babba ga matsalar ta shahi masu rauni ga matsalar ta shahi marayi ga matsalar ta shahi gwamnati suna da haƙƙi gare ku annabi rahama sallallahu alaihi wasallam haƙƙi wayi wasa'i ala al-armila kal mujahid fi sabilillah matar da ba ta mai gida ba ta da miji to wanda ya taimaka mata kamar wanda ya ɗauki takobi na ya ce fagen daga ya tsara an ka tsara amma ya zan taimakon nan don Allah an kai to in ya zama da ka a marayi wanda bai da kowa bai da gata to in ya zama haka balle mai rauni wanda bai da dabara don bai da a ce ya kamata a taimaka musu taimako ya cancanta ga gabayin Allah ya jama'ar musulmi musulunci na bukatar gudunmuwa ga waɗanda ba su da hali cikin al'umma musulmi to ku matsayinku na musulmi ne kai don haka yana da kyau a samu wasu al'umma waɗanda za su yi gudunmuwa ga waɗanda bayan Allah Allah ka ba mu ikon yi Allah ka taimake mu kama su ya ji mufassalan kama yadda bayani yake tsaye daki daki ta ƙala in arafin in kun yi niyyar ma'arifata zalika sanin wannan rashin zaman gatar mace ki huto ku auri ta zawwaju ku auri ma da ba bi ma'anan man ma din nan ma'anan man gare ta ai nau'an nau'i da ba da yadda na kun gare ku min nisa ina mata masana kuna ai auren mata biyu sai mai aure kana ai auren mata guda ka tsara ka kai biyu ka tsara ka kai uku sai zuwa biyu kana ai aure wasu kuma kuna ai auren mata uku ɗaya biyu uku wa ruba kuna auren ɗaya biyu uku hudu isnataini isnataini kuna auren biyu ɗaya biyu ɗaya biyu wa sulasa sulasa kuna auren ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku wa arba arba kuna auren hudu amma wala ta zidu ala zalika daga hudu kam ka tsallaka anan ƙa'ida tabbatattun a ƙa'idar musulunci ba ma ka ƙara daga mata hudu ba mata hudu in kana da su gidanka matanka na to in ka saki guda to ba ka da damar ka armo wata sai wannan ta gama idda mai mafisar khalil yake cewa walaisa za su ka zaujil hamisa bai samu ga mai mata uku bai ar masa biyar hmm. mai mata uku bai samu ar masa biyar ba hmm. wani sai ya ce wanga irin karatu wa birkitacce ka birkitacce mata uku su an gida ka daka mata guda na nan gida ka tana idda in ka aiko ta ya ka ji nau kenan to shi na mallaka ne wannan talizi sa bai samu ga mai mata uku ba ta zo zujul hamisa ko ta biyar ji karatun wani fa in kasu in kun ji tsoron Allah ta adilu in kana da matarka guda ka sani ina ji tsoron rai baka iya adalci in ka arma ta ju wahida kan tsaya ga guda gudan nan da aka ka tsaya nan in dai baka iya zama adili Allah ta adlu fihin da bil nafati wal qasmi garaba kwana ki maka wahidatan ki huha guda ku aure ta a lokacin da ko ku take ta alama malaka aymanukum bisa ga abin da zamu ku tan mallaka na bayi lokacin da akwai su min al na bayi iz laysa lahunna min al huquq ma zawjati domin su ba su da haƙuƙuka irin abin da aka gabatan aure zalika ay nikahul arba'ati arman hudu faqat awal wahidatu ko arnan guda faqat aw tasari ko ku sadaka adada ya hi kusanta ya hi kusanta Allah ta ulu ya zama ku zalunci ba ta juru ba zalunci ba da Allah ta ajiru ya zama ku ba wa hadha hukumun adadin zaujati wannan hukunci na da kayyadewa adadin mata na aure wa man jawaza arba'a duk wanda ya tsallaka mata hudu huwa zalimun azalimina Allah karimar zalunci na'am وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا am mari'a wa atun nisa'a ku ba mata na aure uɗun nisa'a ku ba mata aure su da ƙati na sadaƙoƙin ku dan usa da ƙatin jam'ina na sadaƙi makura hunna sadaƙayen su ne kailatan baiwa mazgarin aɗiyata an ɗibe na fitin gajin daɗin rai wa in dimna lakum an shay'in minhu nafsa in suka dadar da wani abu ga rayuwa suka baku tamizan muhudan anil fa'ila ai qaba an futuhunna lakum ran sai dadi gare ku an shay'in ga wani abu min sadaqi na sadaqi huwa hablahu lakum sun ka bashi shi kyauta gare ku fa kuluhu Hali'an ku shi yana mai dadi mai tsafta tayyiba mari'an yana abin gode ma karshen sa mahmudul akiba la darara fi babu cutarwa cikin alaikum gare ku fil akhirati al qiyamah wa hadha hukumun fi akal azqati nisa' wannan hukunci na a cikin akan cin sadakin mata wal da tsayuwa ala hududillah bisa ga iyakokin Allah fihi cikin sa tsayuwa akan iyakokin Allah adalun adalci na wa mujawazatu tsaka su jawrun wa zulmun zalunci na kuma zalunci na dai Allah karim su gaba ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ثم شرع في بيان حكم الصحفاء sannan Allah ya shiga cikin bayanin wawaye wajarin da kan su an amwalin da dukiyoyinsu wawa ba a mai dukiya kashe na kasata rike mai aka kashewa kashewa ce da ita domin an bata ga hannu ne kuma mai kira yin haɗi mai watsa mai faƙala Allah ya ce wala tutu suhafa kada ku ba wawaye ayyuhal auliya ya ku waliyai wane ne wawa almubazziri na min rijali wal nisa'i Ko min zama da fiɗe in dai aka tsaye to bai sanin sadda ya watsa to dukiya ta ba a banta ga hannu ne ka shalaka ta almubazzari kenan mai banza ta abu duk wanda ke ɗiba dukiya shi wa da ita inda ba ta da umarni gare duniya ta da lahira ta shi ne mubazzari ne na rijali wannan sa'i daga cikin maza ko mata haka nan uwa da ita ciki to abinda aka gare to tana aiman kaɗo shi to amsha aka yi a riƙe ka ta lalata to kakko ba su waɗannan wawayen nan kakko ba su amwalakum dukiyoyinku ai amwalahum dukiyoyinsu Allah fi kuma da aga hannayenku an ce ta ku amma ta su Allah fi ja'ala Allahu lakum qiyama wannan da Allah ya sanya gare ku qiyaman mazar qama ai ta ma'ashi kun wanda ke tsayuwa da ce maka ku wa salahi da gyara auladukum ya'yanku ko yi uha su tuzartar da ita fi gairi wajha ba inda ya kamata ba wa fi qira'atin qayyiman jam'u qayyimatin ma taqum bil amsa warzuquhum fiha amma adiba ba su ci maka ciki dan an karɓi dukiya ana ba su ci abinci ko da dole mu hukuci da su ne ha gare ta wa kasuhum ku tuwatar da su wa qulu lahum ku faɗa gare su qawlan zance ma'rufan na alkhairi wato addu'un kuma musu alƙawali idatan alƙawali jamilatan mai kyau fi idayen da ba su amalan dukiyar su idan rashidin sai shiri mun gane karatu in suka shiri ku ce a wani abin da ɗaya muka jira ka shiryu in ka shiryu to ana ba ka kayanka amma in baka shiryu ba to wannan dukiyar nan ba za a baka ita ba sai an ga an ga azan mutum hmm. domin maluma suna cewa musamman mai asiniya yana cewa wajaza lil wasiyyi fi man hajara ida'u ba'd malihi muqtabira ya halatta ga wasiyyi ga wanda an bar mai reno shi shi wani abu da dukiya ta ya jaraba shi in yagga yana iya rike ta a bashi in bai rike ka a bari na kasata Allah ka tabbata to ci gaba وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا نعم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فرشدوا عليهم وكفى بالله حسيبا wabtalul yatama ya ku waliyai waɗanda ake bar ma marayi hannunsu ga abin da Allah ya ce dukiyar marayi in tana ga hannunka kana kasuwanci duk duwar ka ji kasuwanci na yama zaki in yaro ya kai lokacin da ka ba shi kane ba shi kane don ba na kana ba wabtalul yatama ittadul yatama ku jarabti marayi abdal bulu gabanin balaga fi hin ga dinin su wata sarrufin da tasarrufin su fi ahwali a cikin halayensu a ta iza balagun nika ta haɗin sun haka aure sun haka lokacin da sun yi aure ai saru sun koma a halar mazuwa wato wannan sun ka dace da hugayen aure bil islam da mawarki Kawasin ni ko shekaru ko ko a 15 sana Shi ne cika shekara goma sha biyar inda malikin ne goyi mamuna maliki amma shi ma wani kauli na daga cikin akawabi wani kauli takwas. wani kauli in ba ta sha'ar tsirar gashi gaba gare shi yawo to in so haka kai nan fa yan anasu in kulle ki absartun kun ga ushi da shirya min gare su salahan gyara fi dinin ga dinin su wa malin da dukiyar su wa da fa'u ilaihin amwalahu ko tun kuɗa gare su dukiyoyin su don ba na kuna ba na kuna anan maluma suka ce ni ake ce ma shiriyuwa ga yawo suka ce an rushi da hibzul mali a husnul nazar wa ba ba'dhum lahu salahu mutabar in ji mai tufatul hukami abin da ake ce ma rushidi idan an ba shi dukiya ya zai yana iya tsatsare ta bai bari ta banzata ta da kyakkyawan tsokaci gare ta amma tashin malamai suka ce a inda an yawo ya kula da addini ya san kai ne ga addini to nan sai a ba shi dukiya wasu ko sun ka ce a bashi dukiya ya fara zuwa shi kasuwanci mana a gani Ya an ci riba an gane yana iya tsaron dukiya a bashi. Ya an haka da zuwa abin ya faɗa rali a ce mai to ɗan saurara haka an ka ce yi. Allah ka ganar da mu wala takulu ka kaku ta ayyuhal awliya ya ku wale israhum bisa ga banna da gaira haƙƙi ba da haƙƙi ba halu wa bidaran kuna kuna masu gaugawa ai mubari ne kuna masu gaugawa ila in faqiya zuwa ga kan isa makabata don tsoron an ya kabaru kasu girma urushida an suna shiryayyu fa muku tulizu ta muku tasalima ha ilaihi liqa dukiyar nan gare su koyi yi haka nan don kana ganin yaro yana yaro kaya ne na ga hannunka kace bari in yi maza maza in halaka ta ta da shi ba ka ci amana Allah ya salimu to kuma in an kaba mutum kayan maraye suna ga hannu ne yana rika mishi ga ka'ida wa man kana min al-awliya ganiyan duk wanda zan cikin waliyan marayi mawadati na wallahi a aje kame kai ai ya ifu ya kame an mali da ga dukiyar marayi wa kan ya yu ya aji ga tinta in mutum ya zama dukiyar marayi na ga hannu nai ko shi an maga ishi ga ita to ya tsare kada ya ci dukiyar nan inda yana da abin da ya kai ya shi zama alkhairi gare shi amma wa man kana faqiran wanda zan talaka wali ya kul minhu cikin dukiyar na bil ma'ruf da abinda shari'a ta san kawai da kyautatawa da tsadari ko jurata amali gwargwadon jinga aiki ne mun gane karatun nan wato idan akwai dukiyar marayi ga hannunka kana sana'a da ita don ba sa ka an kai bara ba rika mai na kai to ka dubi irin ka in yayi aiki da dukiya a irin wannan lokaci ni an dai a bashi to shi na za a duba kai ma a baka idan ya kafa ya haka nan in akwai hukuma ciki hukuma ta duba ta ƙayyade kadin da daidai a bashi don ba abin da kayan mutane na ta wade ga dama ko za da fa'atul ilaihi ya kushe wa gabanin da adda kayan marayi ga hannunku kun ka zama wakilansu to ga abin da ya yake idan kun ka tun kuɗa dukiya zuwa gare su a ilalata ma zuwa ga marayi kun ka fada da dukiyoyin nan nasu to fa ashiru alayhi ku shaidar annahum cewa suwa muha, kun miƙa shi gare su ba ita kun ku fita ya Allah ya da ikhtila don ka saba ni shi ku gaba wa tarji'u ila al-bayna ku komawa zuwa ga neman shaida wa hadha amr shadi. wannan umarni na da shiryawa wato anan ka'ida in akwai dukiyar maraye hannunka to in maraye ya kai ma isa wanda yana so a bashi dukiya sai ga hannu ne ko kuma maslaha ta sa an haga ya cancanta a bashi kaya ne ga hannu ne shi ma ya zama mutum to ka tara mutanen da sun ka san an baka a kiro marayan nan da duk waɗanda an da haƙƙi ko da dori ba su da hankali sun yi hankali su shiri cewa ka sun kuɗa nan ga marayi kaya ne ka bashi kaya ne in baka yi haka ba in an san an baka dukkan marayi marayan da ya girma ko ka bashi ita da kai sai shi ya karaka ana kuma bashi wata hmm. shi a ka'ida don babu dalilin da ka san ka kayan marayi ka tashi ba su babu da ka ba su kuma a ce abin ga yanzu kuma ka sha ka ka sha wallahi saboda haka a gyara wa kafa billahi ya isa ubangiji ya zamo alba'u za'ida hasiban ya zama mai misahi hadizan mai tsaro li abada khalqi ga da ayyukan talikansa wa muhasibihim ya musu lisahi wa hadha hukum amwal sawa wannan hukunci na na dukiyar wawaye alkibari manya ya min rijali wan nisa' wal qa'imina da waɗanda an ma tsayuwa ala amwali akan dukiyoyinsu wal muhafazatu ala hadhihi al akam tsarewa ga waɗanda hukunce hukunce da mun ka ambata adalin adalci mu wa majawazatu tsallaka ta zulmun wajen zalunci na da tsallaka iyaka Allah ta kare mu anan wato musulunci na kira ga waɗanda za su riƙa kayan marayu su zan wakilai gare su su zan masu ilimi kasu zo kai da an kai da su ba ka yi taulalin kayan marayi wallahi ba ka karatu ba ka yawa in yana da hankali mutane masu kaya ne in ba ta ba shi kaya ne ba wata ana ana ganin ku kotu kuma kana ba shi dole Allah ta gane damuwa. Au, wafi ma ya ta'allaku bilmi rasu ya mata ta wata al-awlad dhukuran wa inatha yanzu na inda za mu shiga abin da yarra ta ne ga gado idan mai mutuwa ya mutu ya bar yaya maza da mata da sai an kawo da mukaddima Allah ya ce lirrijali نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا wannan matsala da babu wasa cikin Allah ya ce lirijali ai al'auladi ya'ya wal aqriba da yan uwa nasibu suna da yankin rabo hazun rabo min ma taraka nan ga abinda uwa da uba sun ka bari wal aqrabuna da yan uwa almutawafuna sun ka cika su ma suna da nasu yankin rabo walin da sa'i nasibun min ma taraka alwalidani kuma mata suna da rabo ga abin da uwarsu da uba sun ka bari wala aqrabuna da yan uwa min ma qalla minu ga abin da ya zama ka ɗan ciki na almalu dukiya aka sauko abin da ya waita ta Allah kullahu Allah ya san yaki nasiban rabo mafruban abin yankawa maqatu'an abin yankawa bi ta salimihi ilayhi da mika shi gare su wato anan gado Allah ya riga ya raba ba a bar mu wani malami raba shi ba Allah ya raba ya ce ga wanda za a ba wani ga wanda za a ba wani wannan aya wato ta sauka lokacin da ausu bin samit wato Allah ya mai cikawa ya bar matarsa da kuma ya'ya guda uku mata ga Allah mai cikawa to a sunnar jahiliya waɗanda ba ciki domin akwai abin da hudiyawa ka gadar da junansu da abin da sara ke gadar da junansu da abin da kuma lokacin jahiliya larabawa su ma to iya biyu na amminsa su wasu da urfaja sai sun ka kan fashe gado sun ka rike duka da niyyar ba su basuwa ga waɗanda mata ta da yaya ne bisa ga sunan jahiliya su ko sun ka ce a shari'a abin rayuwa haka uban shi mutu a zo a kwashe abin gado a sai da shi ga musulunci ga manzon Allah mu kyale sai mata ta ɗauki matsala ta kai ƙara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ta jida shin da aya ta jida ta shigo da ita ta shigo da ita don Allah ya ce lil rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wala aqrabuna don haka lamin hawa nasibun mawruba rabona an yanka abla kowa kuma wagga aya ta yi dalili kan cewa magadi ko ya bi ya ce bai son gado ne ya ce bai son nashi rabo to hakki ne bai faɗi ba in ya dawo tunda Allah ya ce lin nisa'i ko lil nasibun in ma tarkal wajib yanka wani an ka an ka bashi to ko ya fita ne babu ruwa ne inda bayan dace yana son kaya ne ba ta bi ne akai a nasin qur'ani to kamin mu shiga domin yusikum Allahu nakal kan magana take amma na an fara mukaddima gado ilimin gado shi ne sanin abin da za a gada da kuma wanda ka gado da rabon kowanne daga cikin magada ya ke ce magado to yana da rukunai shi shi na da rukunai guda uku wanda za a gado mai gado abin da za a gado sai waɗanda 'yan babu guda akwai gado babu wanda za a gado mai gado dukiyar da za a gada sannan yana da ba hudu ɗan uwantaka aure in ban da auren mara lahiya da aure da hiyari su ba su masu gado wali tafa ya zan maulana za su zuwa ciki sannan bai tilmali ita a ta ƙarshe sannan sharuɗin gado mutuwar wanda za a gada rayuwar wanda zai gado gadon bayan mutuwar wanda za a gada to sanin jiha wadda ta hukunta da a yi gado dai. sannan gado zai tabbata waɗanda duk ijra'at suna kamin gado tabbata Allah ka ganar da muwa to sannan abubuwan da tare ai gado malamai sun saba kan bakwai amma ko sun tabbatar da biyar rashin kukan ɗa kukan ta riga mutuwa ɗan li'ani kafirci bauta ɗan zina bawa wannan ga sun hana gado haƙuƙuƙan da sun karata ga wadda za a gada wato kamin a yi gado abinda za a yi da cikin abinda mutum ya mutu ya bari kamin raba gado zakar shekara ce wadda shekara ta cika ko kayan noma da sun kajina kamin su mutu ko sun kai tumu ɗaya da ɗaya ne na kabari ne da sun da kabari da duk abin da za a yi in bawo masu idon Allah in su za a yi sannan da abin da aka yi bashi a biya tabbataccen bashi sannan wasiya bishe ta sannan gado to waɗanda su su aka gabatarwa kamin araba gado kai malami in ka in ka san abin da ake cewa fara'idi an haka ma an ka ce da wani da wani gado malam raba na karaba gado na wawa haƙi wannan ba ma sai kai shi wannan gado karabuwa Allah ya gane kabuwa to magana na gaba ha to ci gaba alhamdulillah ci gaba قدر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا to in ka mutuwa ya mutu ana a raba gado an ka faɗa ma 'yan uwa za a raba gado yau don kowa ya to shi ji an raba to Allah ya ce wa'iza ka zara likismatu ilmirati idan ya halarci rabo ga gado ulul qurba yan uwa zawul qarabati yan uwa mai mallayar amma wanda bai gado gashi ya zo sun so sun zugun zugo wala ya tabbata da haishiya wal masakin da miskinai to ku wadanda ka gado manya baligai masu hankali ku a da gadon ga farzu ku hunni kuɗi ba kuɗin mutu da cikin kayan gadon ga sai an dan wani abu kabla da matta na araba kana da ku ce malam yake na'am ko Allah ya taimake ka in alƙali na alƙar na'am da Allah cikin kuɗin nan nawa na an kace miliyan 100 na kace ware miliyan guda a bawa daga bayan Allah hmm. saura nawa da tara. tara to sai araba da tara. amma in gadon ya zanna manyan mutane na masu hankali a huji maganar ta amma idan gado ya zan na rana, wadda ba su da hankali wa qulu ayyuhal awliya ku ce ya ku waliyai lahum gare su za ka nal warfa idan magara sun zama su garan yara wada musu kaulan mai ce ma'rufa la alkhairi jamilan mai kyau da an ta'ata zuru kawo hamzan ilayhim gare su annakum ku ce musu huwa cewa ku waɗanga bayan Allah la tamliku na mallake shi ba fa ko ana wuli ta ta gane na. to Allah sai ku yi hankuri a dinga na abu ba na mu na ba na kula ba sai araba bayar kayan su an fito da magana take can wurin manya to su ci su bai tun ba araba wurin na yara a ba waɗanda sun kai da ko da ko hankuri wa hada masukun malamai suka ce wannan an shahi shi wakila la ko suka ce ba shahi shi ba walakin ta na nasu, sai dai mutane sun sun yi walakanci shi tarki gaba ne aiki da shi wa alaihi sai kaga aiki da shi huwa nadamu musabi na wa an ibn abbas wajibun to Allah dan abbas yake wajibi na amma in ka karanta da ya at-tawil fi ma'an tanzil na shehu abdullahi zai da wurin ga ibn al-arabi ya maganganu ko magana ta tana kan majiki Allah ganar da muwa وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ashe a nan abin da duk ba ka so ga kanka ka kawo yi tsoro ayin ya kasa yi tsoro alal ta ma akan marayi allazi na lauta ku waɗanda yake da sun kusanci su bar ai karabu sun kusanci ai tarku su bar min harfin baya gari ai ba da mutum baya mutu su kan zuriya da ahu mai rauni auladan yara sigaran ƙanana kafu wani mutum ne tsoro gari su adiya su zarta akwai wanda ke son shi mutu ba ƙananan iyali su zarta babu to fa ta kullaha to su ko su ji tsoron Allah su yi amri ne tama a cikin al'amarin marayi ku taimaka ku taimaka ma masu rauni waliyatu ilayhim su zo ma marayin ma yahibuna abinda suke so su ma an yi fa'ala a aikata da zuriyatin ga zuriyatin ba da bayan su da duka kake so a wana ka baya gari ka don Allah ka wana wani inda yana wala kulu su fa dalil mai daga mataki kaulan zance su gidan ka tafi sawaba da an ya murfi umurce shi kuma mutum ana ganin alamar rai na zai hita ko rashin lahiya sai an tsunce mata to ku umurci can nan an yi ta sadaka shi sadaka da yi da ɗaya cikin uku na dukiya ne wanda albaki ya fara liwar fasi ga magada amma fa wala ya tarku kada ya basu alatan talakawa wannan ya nuna ana son mutum yanzu ya samu abu ya bari don baya ne su samu Allah ka taimake mu innal ladina daga sunna wacce almahu a shek ismail bisu zakariya ya assasa allah ya lulluɓe shi da rahama wanda tafsirin yana guda na ne daga bakin a shek abdulrahman isa shiga shugaban wasu malamai na jihar kebbi tare da alhaji abdulrahman ahmad hussein jos allah ya saka musu da alheri a yau mai tambaya na farko yana cewa Allah gafarta malam ina son ƙarin bayani akan hadisi nan da yake cewa da'a ma yuribuka ila ma la yuribu a akan matsala ta polio mu dai muna kokonto game da polio amma kuma ga shugabanni sun tilasta sai ayi ma 'ya'yanmu. mu a'a shugabanni sun tilasta sai an yi kamar da abubuwan nan su gudana yanzu akwai malaman da sun ka zuwa da mutsa suna wa'azi suna bata abin suna kawo illa ta yi to mista ba a kiran malaman na ayi maganin su a faɗa musu abin da sun faɗi ba gaskiya na ba a kankar abin amma yaushe mutum ka jin abin bai da kyau kuma a ce mai dole sai ya yi bai da kyau ba faɗi dai na ba haka a yi maganin waɗanda fita bai da kyau don su sun ce sun yi bincike to albanin zariya suna da kasusuwa da suka magana ko babu ba ku gane su ba kuma sun yi duk magana suna kama jiki magana su tana kama jiki mu magana polio ba ana magana akan cin magani gaban ciwo ba a ana magana akan cewa yana da kyau wasu su bai da kyau kuma hakika ni a kowace suka taba yake ni na ce to mutane na shakku game da abin da suka ce ah, amma lallahi haloshi nake mutane kun ji to lallahi haloshi suna hita wani ya hannu a cikin su yake mala malam bai da kyau yanzu a abin nutsuwa ne ya malla babu nutsuwa cikin wani su an yi magana gale kuma su daga nan sun tafi ba da nan ba kuma magana ganzu an shekara ne a to ni da ba likita nake ba man san magani ba man san likitanci ba ina ta kalibi ga wanda likita ya ce min bai da kyau to ni zan yi ko da wani ya ce yana da kyau in ni ci na wani to zo in kare kaina sai a ci kuma illa na to sai nan ga wani sun ka taya sun ka ba da suna cewa in akwai mai magana to ni ina ba cewa gaban shawara don yi ta jinali da talakawa waɗanda sun ka ce sun ga inda aka abubuwan sun yi bincike sun yi ba su don Allah ya magana da su yaki ni ina da kasance kuma ni ina son mafi yawan shugaban tuna da shi don yawa ka suwa ka kai yanzu an kawo guba na aji wani ya soke ma ba ta da komi wani ke wala guba ta ita ke bari in ce in ji suna yiwa amma mun sanin mu an ce bai da kyau har mun ce mutane mun bayani gaskiya bai da kyau da kyau na bai babu matsala to amma sai ga matsalar ga ta haka to a kuma mutane wani bayani ina ma yuri buka lama ma la yuri buka don kai kawo wannan hadisi daidai yake daga matsala na'am a sai mai tambaya na gaba yace ga haka mallam mu ne muka je wani lokaci sallar juma'a a wani masallaci haka to ana cikin sallar sai liman ya samu matsala sai ni liman ya samu matsala sai ya jawo wanda yake kusa da shi don yake gaba da ba ta sallar jima'a eh. shi kuma ya fita domin wannan matsala ta same shi eh. to sai wanda aka ja sai shiru da ya karatu ba sai da aka yi masa ikara sannan ya ci gaba da karatu eh. to bayan ƙara sallah sai ya yi kafara da yin liyan zai sajira ba jiya. su kuma waɗanda suke ainihin waje sai suka yi da tun kafara ta yi komai zuwa ga sajada sai suka sa suka yi sajada alhaji shi liman yana zaune a ƙarshe dai ko da shi liman ya ƙare ainihin sajada ɗin shi ta ƙarshe su har sun riga sun ƙare sun zauna ya ce to menene hukunci wannan sallah ta shi kuma a'a abubuwan da suka shahi liman in rikici ya same shi su mamu shin har liman ya gama abin da ya shahi shi su dai ba sallama ba ko ba sallama ba sai sun ka jira sallama wa liman ya sallama ta da su shi kenan

ko da an yi ta ba ta bata sallah don an shigo da ita bayan an gama komi inda ya ta to sai a ce a tsaya wani magana eh don haka yanzu jiran kudin karfi liman fi auhan su mamu in mutum ya ƙara sallah ya sanya ba'adiyya to ba'adiyya sai ta tafi iska sai ba ta dace da hali da ita to ga iska ta tafiya amma ya ta taɓa sallah ke, don ita an yi ta gabanin a sallama Allah gane da a sai mai tambaya na gaba lokaci yayi to to insha Allah za mu dakata sai kuma gobe to lalle ku to insha Allah za mu dakata sai kuma gobe tare da fatan Allah ya kai mu na guda uku tana nema addu'a kan bukatun sannan kuma akwai ɗaya daga cikin kuwayen kungiya na yawon da kalgan mamala a damsu ma yana kwanci da lafiya sun kusan biyu ga wannan wata da ake ciki akwai bukatar taimaka da addu'a Allah ya bashi lafiya da sauran dai yan uwa musulmai waɗanda yake sun rubuta da adin nan suna bukatoci na addu'a daga cikin su akwai marisa lafiya akwai yan makaranta masu jarabawa don za su fara gobe da wanda suka a eh? akwai ɗan Musa rufe shi ma duka duk dai wanda adda eh, matsala ta rashin lafiya ba inda yake abin nan aran mata a tare addu'a Allah ya tsare sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله غافر تامن الله غافر تامن يا مدكا كنم da malamin mu Allah ka ji kansu mu jaddade shi Usman Duna Fodo da abokanan aikin wajen daga musulunci a wannan kasa da kewaye Allah ka ji kan wannan kungiya a Sheikh Ismail Idris Zakariya Allah ka yafe masa ka ji kan babban malamin sa na tauhid a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ka yi musu rahama ya Allah ubangiji muna roƙonka da wanda suka mara musu baya wajen wannan aiki suka koma gare ka akwai shugabanni da maluma da yan agaji da iyayen kungiya da ko ahalin sunna da ma dukkan musulmai da su gabace mu maza da mata manya da ƙanana tsohon su su yi da sabuwar ku su yi Allah ka yi musu rahama Allah ka sa kaburburan su zan ya na gidan aljanna ya Allah ubangiji muna roƙonka da goran mu na wannan kungiya a Sheikh Muhammad Sani Hayajin Gari shugaban malamai ta ƙasa Allah ka kara masa taimako da kariya Allah ka kara masa ɗaukaka da daraja Allah ka taimaki mataimakinsa a Sheikh Muhammad Yusuf san daga cikin Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara ɗaukaka shi Allah ka yi masa gudumawa Allah ka taimaki sa'i na ƙasa mataimaki na biyu a Sheikh Sirata Zingar shugaba maraba Allah ya ƙara masa lafiya shi wato ɗaya daga cikin iyayen ƙungiya na yawo da bai ji daɗi ba Allah ka warkar da shi akwai shi tattare na bayanin wani bawan Allah shi ma ba shi da lafiya Allah ka warkar da shi kuma wani bawan Allah ya alƙawarin zai ba shi gudumawa wajen ɗaukar nauyin jinyar sa muna fatan shi ma Allah ba shi ikon su wannan alƙawari dukkan marasa lafiyar mu Allah ka warkar da su wasu suna kwakwanci a asibitoci wasu suna kwakwanci a gidaje wasu ma suna yawo da fita a jikin su Allah ka warkar da su Allahumma rabban nasi su iska anta shafi la shafi illa anta shafa Allah ya bajiri sakama ya Allah ubangiji wannan babban malami namu da yake gabatar da tafsiri a wannan babban masallaci na juma'a da ma cikin garin jega muna fata Allah ka saka wa maran da alkhairi